Wannan sanarwa na ƙarin kuɗin dakon man fetur ɗin wanda aka raba wa manema labarai na ɗauke da sa hannun manaja mai kula da depo mai suna do a balaka kuma kamfanin ppmc wanda wani reshe ne na ma'aikatar man fetur ta ƙasa wato nnpc ta amince da shi a lokacin da yake bayani a kan ƙarin mataimakin shugaban ƙungiyar man fetur masu zaman kansu ipman abubakar mai gandi ɗakin gari ya yi nazari yanzu dai mun tashi da sabon farashin mai domin nnpc ta yi ƙarin kuɗin mai zuwa 147 da kobo 76 saboda haka mu ma 'yan kasuwanmu na independent petroleum marketers mun ba su umarni na su ci gaba da sai da man su akan 158 zuwa 160 bayanin ƙarin man fetur daga naira 148 da kwabo 80 zuwa naira sittin bai yi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar daɗi ba inda ya ce gwamnati ta fito kirikiri ta nuna rashin tausayi ga talakawa yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da cewar sun yi ƙari ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba sannan kuma a zuwa ƙara lafta ma mutane wanda zai wahalar bayan ba a neman musu wani hanya mafi ala wanda zai kawo sauki gare su ga halin da suke ciki amma a wannan ƙari babu tausayi babu imani a cikinsa Allah ya sauki. Amma tsohon mukaddashin shugaban ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce ba ƙarin kuɗin mai ne mafita take ba ya ce gwamnati ta tada matatun man ƙasar idan ana so a samu sauki. A gyara mana refiners din mu yi aiki idan su yi aiki na tabbata ko da kashi talatin ne ko arba'in na buƙatar bukatun mutanen Najeriya 'yan refineries din mu sun samu magana ta kare babu duk wata ƙarya da za a sake mana. Da na zaga gidajen man fetur guda uku waɗanda ke cikin garki a babban birnin tarayya Abuja na zanta da Habibu Aliyu wanda na same shi yake rike da jerika mai ɗauke da mai lita goma ga yadda hirar mu ta kasance da shi. Ok sunana Habibu Aliyu. Nawa kake sai da lita goma na man fetur? Ina sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari shida. muke sai da shi to me yasa abin ya tsada haka a gaskiya saboda yanayin abubuwan ne sai a hankali kuma sannan musamman ma a hakan mutane wasu ba sa sayan shi haka ba sa sayan shi a haka eh. me yasa ba sa saye saboda gaskiya wasu sai a hankali ba moni ba kuɗi sanarwa na cewa wannan ƙarin ya fara aiki ne daga ranar biyu ga wannan wata na satumba kuma an ƙayyade kuɗin ne a bisa ƙarfin farashin mai a kasuwar duniya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.